Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsi na ranar Alhamis 22 ga wata Agusta shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 17, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad danal da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da hantsi baba ya kuma makiri ne tare da ibrahim ka almasi garba za mu gabatar muku shirin mu na wannan hantsin to ko bayan ko gama jin labarai za mu kawo muku ci gaban hira da muka faro da dr ismail jibril gombe wani ɗan najeriya mazaunin nan amurka a kan sabbin ministoci da shugaba muhammadu buhari ya rantsar da su a jiya laraba wanda yake cewa akwai abin nazari a cikin wannan harkar da aka yi bayan haka silimin muni barma zai shigo da shirin na kasa ba kasawa ba haka zalika ridwan abbas zai gabatar muku da sharhin jaridun ghana sai kuma sakonni da kuma sararin mu kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fata na kan shan hantsi lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya ce yana so kasar Rasha ta dawo cikin kungiyar manyan kasashe bakwai din nan wato mafiya karfin tattalin arziki da ake kira G7 a takaice duk da ci gaba da rike yankin ruwan Crimea mallakin kasar Ukraine da Rashar ke yi. an fitar da rasha daga kungiyar ce saboda yin gaban kanta da ta yi wajen haɗe yankin ruwan a shekara ta 2014 yayin da shugabannin kungiyar ta ji sabon ke kama hanyar zuwa garin brerit na gabar tekun atalantika a ƙasar faransa don yin taron su na shekara-shekara a wannan satin Tron ya ce zai yi ma'ana shugaban rasha vladimir putin ya dawo cikin wannan kungiyar trump ya nuna alamar rashin damuwa da yadda rasha ke ci gaba da daukar crimea a matsayin yankin kasar a maimakon haka yana ganin laifin tsohon shugaban amurka barack obama saboda haɗe yankin crimea da rashar ta yi shugaban amurka donald trump ya amsa cewa ya suke shirin zuwa kasar denmark ne saboda firaministar kasar ta furta abin da ya kira kalaman rashin mutunci yayin da take mayar da martani kan shawarar da ya bayar cewa kasar ta denmark ta sayar ma amurka yankin greenland ina ganin babu mutuntawa a kalamanta ma'ana yadda ta gwalle ni amurka ce ɗungurungum ta gwale abinda trump ya gaya ma manema labarai kenan jiya laraba ya kara da cewa ta ce shirme ai wannan ba kalmar da ta dace ta yi amfani da ita a wannan batu ba ne tun da farko a jiya laraba firaministan denmark mate frederiksen ta ce ta yi nadama kuma ta yi mamakin yadda kwatsam trump ya soke ziyarar da aka shirya zai kai denmark saboda yin watsi da bukatarsa ta sayan greenland wanda muhimmin yankin ƙasa ne da ke ƙarƙashin masarautar denmark a wajejen tekun arctic To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. harkokin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar yemen na fuskantar ƙarancin abinci kuma dole kwanan nan a rage adadin kayan abinci da ake baiwa mutane wajen miliyan goma sha biyu a kuma kawo ƙarshen wasu ayyukan ceto muddin dai masu bayar da gudummawa ba su cika alƙawarin da suka yi ba mun zaku mu samu kudaden da aka mana alkawarin su a cewar liz grant shugabar shirye-shiryen majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta yemen a wata takardar bayani jiya laraba ta kara da cewa muddin kuɗi bai zo ba mutuwa mutane za su yi wannan shekarar daga cikin shirye-shiryen majalisar ɗinkin duniya 34 da ake yi a ƙasar ta yemen guda uku ne kaɗai aka samar da kuɗin gudanar da su kasar china ta tabbatar da jiya laraba cewa wani ma'aikacin karamin ofishin jakadancin burtaniya a hong kong wanda ɗan asalin yankin na hong kong ne an tsare shi a ƙarƙashin tanajin dokar da ta amince a kama mutum na tsawon kwanaki goma sha biyar saboda zargin saba dokar yankin ma'aikacin ɗan shekaru ashirin da 28 mai suna simon chang an ce 'yan sandan shenzhen ne suka kama shi da daren ranar 8 ga watan agusta yayin da yake dawowa daga wani balaguran kasuwanci a wani garin da ke makwabtaka da garinsu a cewar iyalinsa a wani sakon da suka saka a kafar facebook 'yan sa'o'i gabanin jami'an china su tabbatar da al'amarin budurwar chen mai suna lee ta gaya ma kafafen yada labaran hong kong cewa sakon wayar hannu na ƙarshe da ta samu daga wurinsa shine na tun bayan da ya sauka daga jirgin ƙasa lokacin da ya ce 'yan kwastam sun fara tantance shi a mafitar kolon ta yamma inda nan ne aka amince ma jami'an tsaron china su gudanar da harkokinsu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tuma Dalla bayan shugaban najeriya muhammadu buhari ya rantsar da ministoci da za su yi aiki a wa'adin gwamnatinsa na biyu a yan najeriya da dama ne suka tofa albarkacin bakin su akan waɗannan naɗe-naɗe na sabbin ministocin su ma yan najeriya da ke zaune a ƙasashen waje sun bayyana ra'ayoyinsu dr ismaila jibril gombe malami ne a jami'a mai kuma sharhi ne a kan harkokin siyasar najeriya wanda ke zaune a nan amurka ya man bayani a lokacin da na masa tambaya ina cewa to wai abinda misali kamar wannan sabuwar ma'aikatar da aka zo da ita na kula da wato taimaka masu gudun hijira kada ka manta fa wannan abu ne da ya kamata a ce an mai da hankali sosai don saboda a da ba masu gudun hijira a najeriya amma yanzu an same su kuma ana da bukatar taimaka ma rayuwarsu kana ganin irin wannan ma'aikatar bukatun ta bata taso ba ne akwai bukatar ta sai dai kuma bukatun ta bukatu ne wanda sauran ma'aikatoci suke wanzatarwa misali bukatar rashin lafiya ba ma'aikatar masu kula da gudun hijira ya kamata su rinka ba da taimakon rashin lafiya na clinic clinic da asibitoci da sauransu cikin wajen sansanin 'yan gudun hijira ba ma'aikatar lafiya ya kamata yi wannan haka ma bukatar ruwa bukatan mahalli da sauransu akwai ministoci ko kuma ministries ministries da aka kafa waɗanda suke da haƙƙin yin wannan abun da dai ake bukata shine a samu cibiyar za ta haɗa waɗannan ayyukan da gudanar da su akan mutanen da suke 'yan gudun hijira amma a ce sai an ware ministry ta musamman wacce kuma za ta maimaita ayyukan sauran ministries ministries sansanin gudun hijira kusan aiki biyu ne To bari mu duba batun cancanta ministocin da aka nada ya kake ganin cancantar ministocin? Akwai waɗanda ba a sani ba tukuna sababbi da aka nada su wanda sai kaga gudun ruwansu to amma akwai da yawa wanda aka maimaita su wanda za mu iya kafa hujja akan ayyukan da da suka yi ko ba su yi ba hmm. na mu iya yanke shawarar wai sun cancanci su dawo ko kuma kar su dawo mu ɗauki misali a wutan lantarki a najeriya hmm. a yanda yake a dubu biyu da goma sha biyar lokacin da shi mai girma ya hau shugaban kasa muhammad buhari ya hau hmm. a yanzu wutan lantarki a najeriya sai abin da ya ci baya akwai kuma ministan da aka ba shi haƙƙin yin wannan hanyoyinmu har ma dai a ce arewacin najeriya hmm. sai abin da ya ci baya haka kuma mutanen da suke samun muhalli da sauransu wayannan abubuwan duk su karu ba so bayan da za a ce wannan ministan da ya dauki wannan ministry ya kawo ta zuwa wani lokaci na shekara hudu bai kawo wani abun da zai nuna na cigaba ba a ce an mai da shi ka gane haka kuma maganar rashin lafiya ba abun da aka yi har yanzu najeriya tana daga cikin kasashen da suka fi yawan mutuwa mace-macen 'ya'ya kasar shekara biyar hmm. da mace-macen mata masu aihuwa da kuma har yanzu muna cikin ɗaya daga cikin ƙasashe uku da muke da polio muka kasa kawar da shi kaga ba ci nasara ba waɗannan irin waɗannan irin wannan ba za a ce sun cancanta ba amma sababbi wanda tukuna ba san kamun hannunsu ba wannan ba za a yi kafa musu hujja ba kana nufin ko a tsofaffin ma ba a samu wadda za a ce sun taka rawan gani ba a wancan lokacin Eh to ba za a ce babu ba akwai misali ayyuka da gwamnatin da ta shuɗe kafin wannan da su aka fara kuma wannan gwamnatin ta kammala su babban misali shine jirgin da yake tashi daga abuja zuwa kaduna na ƙasa kaga duk da taɓarɓarewan harkokin tsaro a wannan hanya mutane na iya samu su je su dawo sannan ga cin nasara da aka yi na dakushe a 'yan ta'addan boko haram da kuma kwantar da tarzoman da take faruwa a can kudancin najeriya da kuma wasu 'yan ci gaba da aka samu a fannonin ilimi ba za a ce babu ba sai dai kuma a yadda gwamnatin ta zo da kudirin gyara watakila akwai bukatan sake salo saboda sauran shekaru na hudu na gaba su zama an samu an ci moriyar su fiye da haka. To gabaki ɗaya kana ganin za a iya samun ci gaba akan abin da aka yi a baya? Za a yi samun ci gaba idan alƙiblar gwamnatin ta zama kamar yadda da aka ƙoƙarin zayyana ta. misali a ce an kawo da hanci cin hanci da rashawa wanda da yana daga cikin kudurin wannan gwamnati amma har yanzu ba shugaban kasa ya tabbatar da akwai wannan wato kokarin a cikin aiki da za su yi nan gaba a shi ne za ka duba baya ka ga me aka yi na kau da wannan cin hanci da rashawa a shekaru hudu da suka wuce an kakkamo mutane ita wannan efcc ta kai su kotu amma kuma an kwace kudade daga hannun waɗanda suke da irin wannan ko kuma aka same su da irin wannan aikin kwarai akwai wanda haka ya samu amma akwai zarge-zarge da mutane ke yi cewa ana yi wa wanda ba su da ra'ayin siyasan wannan gwamnati ne mm. na cewa 'yan adawa da sauransu su kuɗi ake yi wa kuma akwai ƙanshin gaskiya a wani tunda akwai gwamna da aka kawo bidiyo na cewa ana ba shi kuɗi har yanzu wannan ba wani abu da aka yi a kai ko da yake ba yana mazanin gwamna mai ci ba za a ce za a kai shi kotu ta efcc ba to amma ko a jiharsa kuma wannan fati ta shugaban kasa ba matakin da aka dauka to madalla a gaida dr ismaila jibrin gombe malami a jama'a kuma mai sharhi akan harkokin siyasar najeriya kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa bar kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa kayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. zalla yanzu kuma kada shafa ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc karfe uku ne na dare da minti goma sha uku ga kuma shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa ba za ta zamka. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi rayuwar nakasassu a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bayar da aikin yi ga nakasassu wani tsari ne da jamhuriyar Nijar ta wajabta wa kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu a ƙarƙashin wata dokar da gwamnatin ƙasar ta kafa a shekarun da suka gabata. A ci gaba da neman hanyoyin magance zaman kashe wandon da ke barazanar jefa masu bukata ta musamman cikin sana'ar bara sai dai bayanai daga kungiyoyin nakasassu na nunin har yanzu ana fuskantar turjiya wajen mutunta wannan doka da ta umarci masu zaman kansu su keɓe kashi biyar daga cikin ɗari na yawan ma'aikatansu domin nakasassu Bakon shirin na ƙasa na wannan mako sakataren gamayyar ƙungiyoyin na ƙasassun yankin Yamai Habibu Abdullahi na ganin lokaci yayi da kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu za su farka daga barci. in muka ɗauki wannan convention da waɗansu dokoki akwai luwa ta eh, ordonance 093 ta duzu mas ta 1993 kaga wannan ordinance ɗin akwai protection social waɗanda ta bada duka dama cewa hanyoyi da yawa wanda za a yi a taimaka ma na kasassu wanda za su ci gaba zai zamanto rima su ci gaba su kare mutuncinsu ka gane in muka ɗauka cikin ta prive ma ta fannin prive yau in muka diba mai masu zaman kansu kaga yau wannan wannan ordinance din ta ba da dama cewa magabata su matsa mu wannan eh, kamfanonin da zaman kansu ya zamanto cikin kashi ɗari duka ya zamanto akwai kashi biyar na nakasassu daga aiki cikin wannan kamfani mi in ka diba yau kamfanukan da akwai yamai alhamdulillah akwai da yawa mi za ka dibawa cikin kamfanin nan ɗari da ke za ka samun kamfani biyar wanda za ka samun nakasashe ciki kaga wannan doka ba ta ga aiki wannan wuri alhamdulillah ita gwamnati ta ɗauka ta ga aiki da ita in ka diba wannan gwamnati ta ɗauka ta ga aiki 5% duk eh, da inda ka diplom ɗinka alhamdulillah nan gwamnati sai mata jinjina mu mata godiya da cewa ta nan ta respectan wannan dokokin mi abun da muke so akwai kamfanuka da aka na buɗe man ya zamanto ta matsa musu ya zamanto dole na su yi aiki da wannan abun in muka diba ne mai yau alhamdulillah a ce duk kamfanukan nan a samu na kasasu in ka diba ka gani sai ka ga an yi an rage abubuwa da yawa zaman banzan nan da akwai da kuma eh, wannan fa'in ko bai aiki kwarai ba cikin yamma ba mu santar in shi tanki mun ka samu nan cikin eh, cikin birbi aya dauka mu aiki da yawa saboda an bunkasa kwarai in ka diba ka gani kamfanuka ga sunan su ga harhaduwa da yawa to ka gani to shine muka son magabata duka mun rubuta waɗannan abubuwa mun ci su ba waɗannan abubuwan ƙari ya zama to yi kun taɓa sanar da gwamnati cewa ga halin da ake ciki to wannan kuma duka rankwantar da muka yi mun ya kawo wannan bayani akwai rankwantar da muka yi da magabata mu na region shi ma mu ya kawo saboda mu yaƙe mu nan region na mu muna son regional ya zamanto duk abun da ya zamanto haƙi na na su ya zamanto mu a defender in su to shine yasa duk inda muka yi rankwantar mu a kawo wannan kuka namu in mun ka yi muka yi muka yi tattaunawa da su kamar irin rankwantar da aka na kuwa social nan ma mu a kawo wannan kuka koke koke namu duka ni insha Allah yau da gobe dai ba za ba ta barin komi insha Allah kuma za mu ci gaba da waɗannan Eh, koke-koke za mu ci gaba da kawowa insha Allah za a samu nasara mm-hmm. su da kansu kamfanoni da masana'antun nan suna da kungiya ta kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu eh, kun taba tuntubar su akan cewa a gafa abin da doka ta ce ya kamata ku ringa daukar nakasassu aiki daga cikin eh, adadin ma'aikatan ku amma har yanzu mun lura cewa ba ku daukar nakasassu eh akwai wani babban zama da aka yi na babbar kungiya ta mu ta federation nigerian da fesa and kafe ta zamna da eh, me aka cewa eh, eh, wannan kungiya ta yan kasuwa wato chamber de commerce chamber de commerce don an zamna ta da chamber de commerce da ita kan kanta federation nigerian da fesa and kafe ta nuna musu irin cewa gawa doka da ta ta nuna musu ga dokar ga kuma abu na ta ce ta ce kuma wannan dokar a bisa kan fannin na fonction public vraiment alhamdulillah su gai amma ku ne adda matsala kunan naku na prive da masu zaman kansu ya kamata ku diba kuma ku yi irin yadda za ku kawo naku goyon baya to alhamdulillah kowane ya dauki angajama ga lokacin sun dauki angajama su ce in Allah da annabi za a canzawa kuma za a samu wannan a aikata shi me mu har yanzu ba mu gani aka saba saboda bremen akwai kamfanuka da yawa wanda bremen in kashe ba za ka ma samun person indikafi ko guda ba sai bare an ci eh, aikin ya zama to kai aka yi shi yo aiki da yawa akwai shi yau yanzu an ka tawo muka ɗauki example ambalaji in ga da aka cikin cikin na ah, na anguwa da wasu eh, aika sakonni ko kuma a zaman gada aka yi zamanin aire sansan eh, masu tahiya da ko ina indikafi da yawa su su yi su ma'ana kamfanonin jigila kenan masu jigila kaga mutanen mu su su yi wannan abu su da nibu inda za su yi wannan aiki in muka dauko nan kuma na eh, kamfanuka na telecom telecommunication ina duk ko ina ai akwai su gishe gishe da yawa wanda akwai mutanen mu da na ake kai akai resansan mutane na ake kai aka sai da tiki kai wasu abubuwa da yawa don akwai aiki ayyuka ne da yawa waɗanda mu mu ya mu yi su sai bare ba aiki duka na ƙarhi aka cewa ji kafe ya iya ba me akwai ayyuka da yawa kuma waɗanda mu mu ya mu yi su waɗanda insha Allah mu ya mu yi su ka gani don ku mu shine a kuka koken mu muke son burema burema wannan canjin ya zo akwai eh, nakasassu waɗanda za a iya cewa sun kammala karatu sun mallaki diplom wanda zai ba su damar a ɗauke su aiki akwai su da yawa da yawa kuma da yawa su nan su aiki ikadi ba babban kwantrola na birshe wanda muka ga kulawa nan cikin garin yamma nan yan dikafe ne in kadi ba cikin empo akwai mu da manyan manyan mutane wanda yan dikafe suwa cikin empo akwai mu da cikin trezor da yawa wanda ke aiki cikin trezor akwai mu da yawa wanda suwa aiki cikin minister kaka alhamdulillah don akwai da yawa kuma wanda suwa nan suwa da diploma din su da sun yi konkur kuma suwa samu suwa akwai an sanya akwai ba irin babu yan dikafe babu domin inda ba su da Malam Habibu Abdullahi a ƙarshe um, wace irin tunatarwa za ka yi zuwa ga um, masu kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu a kan buƙatar ɗaukar nakasassu aiki daga cikin uh, uh, adadin ma'aikatansu? Eh, ja hankali da nake musu doka ko wacce irin doka doka da ce wannan dokar da muka faɗi ordonance ce ta bamu ta ta 093 mars eh bisa kan article 21 inta in kadiba ka gani eh ta bisa protection social nan ne aka yi wannan akwai article din akwai eh, doka ashe ba wai an kinkiro ne ba a'a kuma doka da idan arga aka yi ta kenan dole na ai aiki da ita kenan abun da muka kira eh, ma'aikata hannu masu prive kamfanuka masu aiki da hannu vraiment masu kamfanukan kansu don Allah mu son su respectan wannan wannan ordinance aid su respectan wannan irin in dokar da aka kawa saboda wannan dokar eh ba eh kuɗe ne ta shawa ba ta shafi har gwamnati to gwamnati ta yi wannan dokar ma ita kan kanta ta ya mutunta ta saboda yau duk konkur inda aka yi duk konkur eh, da ya hito na cewa za a ɗaukar ma'aikata na function public in dai person handicapé yaran da in condition shi ya da duka abun da ya kamata bai ma konkur director mana in Allah da za a dauka shi za ta ba shi aiki bisa kan wannan doka ta 5% kenan yadda gwamnati ta yi ta bi wannan doka mu ya jan hankalinku kuma ya kamata eh, ku yi aiki da wannan doka duk dusi inda ya zo bisa kan kamfanin ku in dai handicapé ne to ya kamata babu wani kwankwanto ka dauke shi aiki sabida da kun yi wani yaki ne na ci gaba na cewa na kawo yakin barace-barace da aka na yayi kiran da za mu yi gudana Allah ubangijin Allah sabko muna albarka cikin ƙasar mu Allah ubangijin Allah wa'annan eh, sozawa da ke kare kasar Nijar Allah ubangijin Allah subhanahu wataala ya kare su ya sanya musu albarka to masu sauraro nan za mu ja barke a shirin na yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu kam a madadin sakataren gamayyar kungiyoyin nakasassun yankin yamai habiba abdullahi da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sulaimu muni barma ke ce da ku muni lafiya Wani kaga tawo ya halitta daidai. kuma da a gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. jaridar daily graphic da mu soma sharhin jaridun na yau kuma yau ta ruwaito labari ne akan mukaddashin ministan harkokin wajen kasar mexico ambassador julian ventura wanda ya yi alkawari na dagewar ƙasarsa wurin aiki don haɗin kai da ƙasar ghana yadda za su ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin ƙasashen guda biyu ambasada julian ventura yanzu haka yana a nan kasar ghana domin ziyarar aiki na kwana uku da ke nufatan karfafa danko zumunci tsakanin ƙasashen guda biyu kuma wannan shine ziyarar aikinsa na farko zuwa ghana tun da shugaba manuel lopez obrado ya ɗare bisa ofis a shekara ta 2018 sai kuma jaridar daily guide ta rubuta cewar shugaban cocoa na ainihin ikirarin karin farashin koko a kaka mai zuwa jaridar ta ce babban jami'in zartarwa na ghana cocoa board joseph buahin edu ya bayyana imaninsa cewar farashin sarrafa na koko din a saka mai zuwa zai kawo labari mai daɗin ji ga manoma koko ko da yake farashin kokon kwamitin sake nazarin farashin na sarrafa wato pprc ke zantarwa a yayin da suka yi taron shekara suke gabatar da farashin na kokon shugaban na wato kokobod ya ce ya yi imani kwamitin za ta dace a kan farashi mai kyau na koko yadda manoma za su yi farin ciki da wannan sharhi muka so karshen sharhin jaridun na yau ridwan allah muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida Ridwan Muktar Abbas yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuma saurare kuka aiko mana. Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gasuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Zan yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya kauta wa 'yan gudun hijira jihar Borno da Adamawa wanda suke a ƙasar Kamaru da yi wa Allah da annabi ya dawo da su gida ya ba su kulawa ta musamman su daina tagayyara da fatan shugaba zai ji kuma tare da gwamnan jihar borno tare da gwamnan jihar adamawa saboda ci gaban al'umma. Salamu alaikum suna na fi kaftin daga nan birnin kebbi a ina wa ministocin da aka rantsar sa ajiya murnar kama aiki ina musu fatan alkhairi kuma da fatan za su ba mara kunya da zama cewa duka abubuwan da aka san su wa wannan ƙasar su yi tsakaninsu da allah su sa kishin ƙasa don samun ci gaban wannan ƙasar tamu ga baki ɗaya. Assalamu alaikum sashen wasa biyoyi Amerika sunana Kasimu Aliyu Sardaunin matasan asala a jihar Sokoto. Ina son imanin da wannan dama da kuke zamu zan isar da sakona na na taya munna da sababbin ministocinmu da shugaban najeriya da bayan naɗa suna kira gare su da su yi ƙoƙari su ga cewa sun yi ma al'umma ƙasar su kawo waɗanda za su kawo ci gaba assalamu alaikum gidan rediyo da amurka na. Tambo rau fatasku da tsohuwar kasuwa a garin fatasku da farko na so na tsara mika godiya ta allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana rana da aka rantsar da tsohon mataimakin gwamnan mu alhaji abubakar ali a matsayin minista na ayyuka work and housing da aka ba shi wannan abin alfahari ne mu al'umma jihar yobe musamman mutanen garin fatasku muna godiya da allah ya nuna mana wannan lokaci assalamu alaikum da farko sunana aminu mai shayi na garin garbace da mun ba kungiyar mu da talaka ta kasar shiga tara taraba na fatan zuwa ministoci da shugaban ƙasar najeriya ya naɗa ajiyar laraba fatan alkhairi kamar yadda kuma ya naɗa wannan dan jihar ta taraba ganin cewa lantarki babu inda yake da inganci a najeriya ya lalace kamar taraba musamman ma yankin da nake ciki na central zone na ɗan ministan lantarki a jihar taraba ya yi daidai kuma muna fatan wannan zai kawo dalilin da za mu samu ta lantarki mai ɗorewa a yankinmu ma jihar mu da ma najeriya baki ɗaya. To da yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba ya dawo da labarai a takaice. To a takaicen shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya ce yana so kasar Rasha ta dawo cikin kungiyar manyan kasashe bakwai din nan mafiya karfin tattalin arziki ko G7 a takaice duk kuwa da ci gaba da rike yankin ruwan Crimea mallakin kasar Ukraine da Rasha da ke yi. shugaban amurka donald trump ya amsa cewa ya soke shirin zuwa kasar denmark ne saboda firaministar kasar ta furta abin da ya kira kalaman rashin mutunci yayin da take mayar da martani kan shawarar da ya bayar cewa kasar ta denmark ta sayar amurka yankin greenland harkokin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar yemen na fuskantar ƙarancin kuɗi kuma dole kwanan nan a rage adadin kayan abinci da ake baiwa mutane wajen miliyan goma sha biyu a kuma kawo ƙarshen wasu ayyukan ceto muddin dai masu bayar da gudumawa ba su cika alkawarinsu ba ƙasar china ta tabbatar jiya laraba cewa wani ma'aikacin karamin ofishin jakadancin burtaniya a hong kong wanda ɗan asalin yankin na hong kong ne an tsare shi a ƙarƙashin tanajin dokar da ta amince a kama mutum na tsawon kwanaki goma sha biyar saboda ya saba ma dokar yankin to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai can da la'asariya za ji wasu abokan aikinmu za su zo da sauran shirye-shiryenmu da wasu rahotanni yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu da injiniyan mu na wannan hantsin darren smith baba ya ko makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum